continent. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baban da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Litinin biyu ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wasan kokawa na kasar jamhuriyar Nijar inda Isaka Isaka daga Doso ya lallasa abokin karawansa Sabo Abdullahi na birnin Yamai. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar. akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarin duniya kashin farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe hukumomin kasar libya sun ce sun gano sha takwas da aka binne a wani katon kabari da ke a tsakiyar birnin sirte da ke gabar tekun kasar wanda tsohuwar tungar kungiyar is a ƙasar da ke fama da rikici a arewacin Afirka. Hukumar kula da ɓacewar mutane ta ƙasar ta faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa an gano gawarwakin a yankin Saba kafin a kai gawarwakin zuwa asibitin Ibn Sina da ke Sirte. Birnin Sirte dai ya faɗa ƙarƙashin ikon ƙungiyar IS tsakanin 2015 zuwa 2016 yayin da ƙungiyar 'yan bindigar take neman cin gajiyar rudanin da ya dabaibiye al'ummar ƙasar mai arzikin man fetur bayan borin dubu biyu da sha da yakin basasar kasar. Akalla mutane ashirin ne suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Kanud, wani gari da ke gabashin Somaliland wanda ke rikici tsakanin somaliland da makwabciyarta puntland daya daga cikin yankunan somaliya mai cin gashin kansa muhammad fara wani likitan asibitin gwamnati a laskanod ya shaida a kamfanin dillancin labarai na reuters cewa akalla mutane ashirin ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama ya ce ya ga an kawo garwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin masu zanga-zangar daina neman somaliland ta mika iko da garin ga puntland tare da zargin jami'an tsaro da gaza kawo ƙarshen rashin tsaro a garin. Adan Jamak Ogul mai magana da yawun masu zanga-zangar ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Somaliland tana amfani da karfin tuwo ta mamaye Laskanud kuma ta gaza tsare shi. An kashe masu gadi goma da fursunoni hudu jiya Lahadi yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Chuadad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Ofishin mai gabatar da kara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, da misalin karfe bakwai na safe wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin, inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi. Baya ga waɗanda suka mutu, mutane sha uku sun samu raunuka, yayin da fursunoni da hudu suka tsere. sojojin mexico da 'yan sandan jihar sun yi nasarar karɓa iko da gidan yarin da yammacin jiya lahadi ofishin mai gabatar da ƙara na jihar ya ce jami'an sa suna gudanar da bincike a cikin watan agustan bara wata tarzoma a cikin gidan yarin jihar ta bazu zuwa kan titunan juarez rikicin da ya sanadin mutuwar mutane sha ɗaya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya a jamhuriyar niger da yammacin jiya ne aka kawo ƙarshen kokawar gargajiya na karo 43 a jihar difa an kuma karawan ƙarshe ne tsakanin kadir abdu da aka fi sani da suna isaka isaka dan kokawar jihar doso da kuma sabo abdullahi dan kokawar birnin yamai inda isaka isaka ya samu nasarar lashe takobin da aka saka albarkacin wannan wasan daga jihar ta difa ga abokar isa da ƙarin bayani kusan dai mintuna goma sha biyar ne aka kwashe ana fafatawa tsakanin kadiri abdu da aka fi sani da suna isaka isaka dan kokuwar jihar doso da sabo abdullahi dan kokuwar birnin nyamai kafin shi isaka isaka ya samu galaba a gaban sabo abdullahi wannan shine karo na biyar da ɗan kokuwar na doso isaka isaka ke lashe takobi a kwambalar ta kokuwar gargajiya da farko dai a cikin shekara 2015 a jihar agades da shekara 2016 a jihar doso da shekara 2019 a jihar tilaberi da shekara 2021 a birnin nyamai sai kuma na baya-bayan nan a jihar difa a yanzu dai ana iya cewa isaka isaka shine ɗan kokuwar gargajiyar Nijar da ya fi yawan kai takobi a jiharsa a tarihin kokowar gargajiyar Nijar wanda ya samu shiga gaban kantu na maradi mai takobi hudu. To ko menene sirrin Isaka Isaka ga abin da yake cewa. To wala shiri na sai dai in ce rabo kawai. In kana da rabo babu wani shiri rabo gare ni kuma Allah ya bani ta kuma ina kare gode ma Allah. Allah ya kare kare bani rabo kawai. To an alazana gare ni da kowa ganta. babu wani alizanin da ke gare ni rabo kawai a gare ni to wallahi fata nan zuwa gaba dai sai ce zan bar ma baya amma ban san yau na gobe na Allah da ya san zan iya cewa yau na bari kaga gobe a ta yi kokowa ganni na yi karya tabbata na bari ban bari ba Allah da Tomi abokin kokowar Isaka Isaka wato Sabo Abdullahi zai ce game da wannan kokowar. Yanda abun ya faru kasance alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mu tamanin muka zo yau ya zanni ne na biyu sai in gode ma Allah in ban gode ma Allah ba na yi butulci alhamdulillah abin da na samu kuma ina roƙon Allah ya sanya mishi albarka yan uwanmu da ke yi Allah ya kama musu Allah ya taimake mu taimakon shi masoyan mu wanga abu da ya faru su yi hankuri babu komi haka Allah ya so haka Allah zai babu wanda ya huce hukuncin Allah haka Allah ya tsaga tun kafin a taho alhamdulillah kamar yadda ya kasance al'ada a duk a kowace shekara a kwambalar ta kokowar gargajiyar Nijar ana samun manyan baki na Najeriya da ke shigowa Nijar domin kallon wannan kwambalar ta kokowar gargajiya. Honorable Bukar Adamu Executive Chairman ne na Damaturu Local Gaman a tarayyar ta Najeriya. Wallahi wani wasa ya da mu matuka wallahi mun ji daɗin sa sosai. Wato wasa ce wanda yake nishaɗar da mutane. Lokacin da nake filin kamar ina jihar ƙauye ina gari na nake zaure haka nake gani wanda na ga mata da maza kuma na ga yadda malamai da sarakuna da shugabanni suke cuɗanya kan wannan abu so al'ada ce mai kyau duk da matsalar tsaro da jihar difa ke fuskanta an yaba matuka game da yadda jiha ta shirya wannan kwambalar kokowar gargajiya karo na arba'in da 43 honorable bulu mamadu na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin niger 'yan asali jihar ta difa ga kuma abin da yake cewa wannan kokowar da kai babban murna ne kuma babban tunawa kuma babban taimako ne a al'ummakin jihar Kindifa. Menene yau jihar Kindifa wajen shekara takwas muna cikin masala wani an ce mashi difa kamar zai ta wurin da za a kashe shi amma yau mun zo a nan an zo an yi wasa ko babu wanda ya ji ciwo babu wanda ya ranshi ya bace kowa cikin dariya aka yi wasa aka kare Kwanaki dai goma aka kwashe ana fafatawa tsakanin 'yan kokuwar gargajiyar Nijar tamanin da kuma suka fito a jihohi takwas na kasar. An kuma soma kokuwar gargajiya ce a cikin shekarar 1975 domin sada zumunta tsakanin dukkanin jihohin Nijar. Abukar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Tuma da gaida Abubakar Isa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Dokar hana baki 'yan kasashen waje sayan gidajen zama a kasar Kanada ta fara aiki a jiya Lahadi da nufin samar da ƙarin gidaje ga 'yan kasar da ke fuskantar matsalar gidaje. akwai waɗanda aka keɓance a cikin dokar da ta baiwa ɗaiɗaiku kamar 'yan gudun hijira da masu izinin zama waɗanda ba 'yan ƙasa ba damar siyan gidaje a ƙarshen watan disamba watawa ta kuma yi ƙarin bayani cewa haramcin zai shafi gidajen birni ne kawai kuma banda wuraren shakatawa kamar gidajen shakatawa na bakin ruwa Firayim Minista Justin Trudeau ne ya gabatar da matakin wucin gadin na shekara biyu a lokacin yakin neman zaben 2021 lokacin da hawa farashin kaya ya sanya mallakar gida ya sha kan 'yan Kanada da yawa. Jam'iyyarsa ta Liberal Party ta faɗa a cikin shirinta na zaɓe a lokacin cewa sha'awar gidajen Kanada yana janyo hankalin masu cin mummunar riba, kamfanoni masu arziki da masu zuba jari na ƙasashen waje. Daga ƙarshe, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama a duk faɗin ƙasar Ukraine a ranar sabuwar shekara, amma 'yan Ukraine sun yi ta murna daga barandodinsu a Kiev, yayin da sojojinsu suka kakkaɓo makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuƙa na Rasha da ke shigowa a daidai lokacin da agogon ƙasar ya shiga sabuwar shekarar 2023. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa 45 da Iran ta kera a cikin dare. sha uku da daren ranar Asabar da kuma wasu talatin da biyu a cikin sahoyin farko na sabuwar shekara. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin sabunta yaƙi da ƙasar Ukraine a yaƙin da ke cikin wata na sha ɗaya, inda aka kai hare-haren makamai masu linzami talatin da ɗaya da kuma hare hare sha biyu a faɗin ƙasar a ƙarshen shekara. An ta jin kuwar gargaɗi a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. wasu mutane sun yi ta ihu daga barandarsu allah ya taimaki ukraine allah ya taimaki jarumai a cikin jawabinsa na jajibirin sabuwar shekara putin ya gaya gungun jami'an soja a birnin moscow cewa babban abu shine makomar rasha kare kasarmu shine babban aiki ga kakanninmu da zuriyarmu. mu gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. shi gani da shaida macar ku sanya kuma lokaci ne da Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar mana da shiri na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasa tuwa a da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryenmu na bara a sabuwar shekarar nan ta uku za mu ɗaura kan shirin da muka ɗauka a Sokoto arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da sabon birni kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen da kuma tinkarar babban zaɓe a watan gobe akwai buƙatar matasan su kaucewa zama zuga zugi na haddasa husuma matasan sun hada da activist hassan binanci musa yahaya muhammad comrade umar bello da'in ummul da abdullahi abdulaziz muhammad asada aliyu haidar dingyadi bilyaminu umar na kasari aminu alhusaini amanawa yakubu abubakar da habiba hakimi ku kasance da shirin zauren matasa na voa kamar maganar da ka so ka yi ana za gani cewa mutane suna hasashen cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake ɗiba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya dan ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane za hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa eh, wuraren da suke zaune suna da arzuka wurin nan to su ma suna da bukata a ba su dama su domin Allah ya cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na da ke karkashin kasa domin su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin na da ke karkashin kasa idan har yadda mana hankali ya kwanta to za su neme su ne su ci wannan amfani to idan hankali bai kwance to kaga ba a magana cewa a kila daɗi cin amfanin albarkacin ma'adanai sai dai mutum shi bidatta ina na zai tsira tare rai ne to shi adalin da ya sami wagga magana tun bayan cewa an ruhi eh. amma har yanzu ta'addancin bai yi bai yi sauki irin wanda ya kamata ba hmm. oh my god a ah, ah, don da eh, me yasa ka ce haka nan ah, abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruhi eh. akalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa ya domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Hmm. Amma yanzu in ka duba wasu ah, local government irin Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government yanzu abubuwan ya kuraru ya kawo gare su wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhe din amma abin kididdiga ko diddigin cewa shin abin umarnin da an ka ba su a aiki ko bai aiki ba wannan shi a babban matsalar da Najeriya yawa wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta hmm. rashin ba a yan kididdiga a gane shin abin da an ka ce a yi an yi ko ba a yi ba wannan shi babban matsalar da muka fuskanta don haka don an ce an ba da umarni duk ba lalle na a ce abin yi ba saboda akwai wasu waɗanda suka amfana da wannan za a bi ta karkashin da domin ganin fage yawwa su yi amfani da wannan ina ma shi ta'addancin ke da ina ganin ya riga ya daɗe don tun kamin ma yana ganin umul umul kairi umul kairi eh umul kairi muna ji ganin sun shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin sai dai abin da ke faruwa su can keɓe yanzu an kai lokacin da su kyaɓe ko jami'an tsaro an ka kai kyaɓe kwana biyu sai kaga sun dawo sai kaga sun ce to ba a basu makamai ba ko kuma ba a basu kayan aiki ingantattu ba to ta ya za a yi su zauna kyaɗe saboda kyaɗe iyaka ce daga garin kyaɗe babu wani gari da zaka wuce ɗaya ta riga ta zama babu wata hanya da zaka wuce tana kan iyakan Najeriya da Nijar ta wanga kakkai ta tambuwal in ka eh. shiga kyaɗe daga kyaɗe babu wani babban gari da zaka miƙewa kyaɗe ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai kauyuka ga mm. sokoto ta wanga hannu ta tambuwan mm, to shi ya samu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can saboda ganin suka ko ko su an kai babu inda za su kai su nemi taimako sai sun kai ta can saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar da damanar bara an taɓa kai mai ta ta'addanci kuma ga shi gada wannan ta ga sunan wani dan kauye na nan kamin ka kai kiɗi akwai wata gada wadda in ta kace baka ma shiga kiɗi. Hmm. To da lokacin ana cikin wannan inda mana ma ta kama da kacewa ta kai. To yan sanda an kai su kila suna neman taimako ya za a yi wasu su je su taimaka musu. Kaga babu. Nan gudu akwai 'yan kabu-kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su sannan mutanen gari sun san su waɗanda 'yan an ka kama mutum an ka yi kidnapping ɗinai an kai garkuwa da shi in ya kai wannan wurin cikin garin kudu in ya tsaya kan titin da ka zuwa wani ƙauye da ka ta in ka ce ma ɗan kabu kabu wurin su wani za a kai ka ya san su yan ta'addan da za ka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji aital ɗe ka yi in kana da MTM ka tsaya na ana ce da aital ka sai ka shiga da shi mm-hmm. kaga ko abin ya riga ya yi yawa abin ya lalace san akwai yan kabu kabun da sun san yan ta'addar da a cikin daji kungiya kungiya da ka ce musu wurin su wani ka yi da ya ɗauke ka ya san inda zai kai ka. Yan gari na ka idan wanda ba ɗan gari ba ina ya san ƙauye. Akwai sakacin al'umma gaskiya. Akwai sakacin al'umma. Eh, akwai sakacin al'umma. Um, Wai nake ba sakaci na al'umma ba saboda yanzu yan gari sun ka taso sun ka kashe wa'anda yan kabu-kabu. Su yan ta'adda gobe cikin gari sun kai su kashe mutanen gari. Ni tunani na kusan ah, duk ya bambanta da sunana Musa Yahaya Muhammad. Wato ni tunani na kusan ya bambanta da na kowa. Tunanin nawa ne eh, akwai wani abu amma kafin nan Musa, kafin nan Musa ya nuna su yan kabu kabu masu yin wannan abun su ba su yan ta'addin ba sa taba su kenan. Eh, ai kamar yadda activist Hassan Binanci ya yi magana ne ɗazu. Yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni. <laughs> Abu ne wanda yake wani yanan gizo ne wa'yansu suna daji zaune rike da makamai wa'yansu suna birni zaune su suke yin tunanin so na da mutane ta ko'ina a ma'aikatan ma a menene duka suna da to inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba ɗaya a najeriya ko a ma lafiyar mu ta afirka shine akwai wani abu da muka baro a baya mm. patriotism ma'ana raji na kishin ƙasarka mm. wanda yake akasarin 'yan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba ta mu kowa kan shi ne gaban shi. Kamar yadda ko wasan kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa idan abu ya faru za ka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasata a kan ƙasata ta je ta samu matsala. So da a ce dukkaninmu matasa tun daga muke tasowa mataki na na firamare zuwa sama ana sa wannan kishi na ƙasar mu Najeriya. Ka fifita ƙasar a kan kanka. ka fifita kasar akan wani da kake gani zai iya zambatar ka wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba saboda ko mutane ɗaya ne take shafa sai da abin ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik an tarwata tattalin arzikinmu da sauransu abin ya fara shafan kowa lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro so idan muka zo muka samu wannan kishin muka san kasanmu ne ba za a samu informa ba ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durkushe kasar shi ba sa'annan kuma akwai wani abu daya da shi shugaban matasa na jihar sakamajalisar matasa ta jihar sokoto ya magana shine adalci daga shugabanni to shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba duk al'ummar da bata samu adalci ba duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya wannan shine gudunmuwa ta daga kara wato ka gane ni abin da na so in kara aminu ne wato ban tare numfashinka ba idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujerar kansila ko wani ciyaman ko dan majalisa sai ya zo a yi nan da ake cewa yi cikin dare ɗaya Allah ka yi bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane a ra'ayin ana buki tare ake shirye-shiryen buki a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa ma talakawa amma abin da zai baka mamaki yanzu lokacin zaben nan duka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa ta ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatan taimako idan an zo ta doka da oda kana gani a hanya jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motan ka za ka za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motan ka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragging ɗinka ina driving license ɗinka ina lamban ka ina fitilan ka bla bla bla ba ta yanda za a yi kai ma ka jiki shi ka san ka Matasa ku dakata a nan yi makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura. A madadin muryar Amurka, ni na Sura Adamu Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhi jaridar ne da jaridar da bangar jaridar bangar ta mai da hankali ne akan bikin sabon shekara inda kuma ta shugaban najeriya muhammadu buhari sakonsa ga 'yan najeriya na bayyana cewa ya iya bakin kokarinsa wajen ciyar da kasar gaba shugaba buhari wanda wasu ke suka game da gazawarsa wajen tabbatar da tsaro ya bayyana cewa ya amince da sukan da wasu ke masa da kuma yabon da yake samu daga wasu al'umma a matsayinsa na shugaban kasa da ke zama shugaban kowa da shugaban buhari ya sha alwashin gudanar da zaɓe cikin gaskiya domin mika mulkin ga duk wanda ya samu nasara a watan gobe ne dai za a gudanar da babban zaɓe na ƙasa inda kuma shugaban buhari zai mika ragaman mulkin a watan mayu ga wanda aka zaɓa wato sabon shugaban ƙasa shi ma a sakonsa na sabon shekara tsohon shugaban najeriya cim olusegun obasanjo wanda har yanzu ke ci gaba da toma albarkacin bakin sa game da harkokin siyasar ƙasar ya yi suka ne ga shugaban shugaban kasa muhammadu buhari inda ya ce shugaban ya mai da hannun agogo baya kafin shekarar 1999 shugaba obasanjo ya bayyana cewa duk da matsalolin da najeriya ta fuskanta a can baya bai kai yanayin da ta samu kanta ba a yanzu a gashin jagorancin shugaba muhammadu buhari cin olusegun obasanjo ya amfani da sakon nasa wajen bayyana goyon sa karara ga dan takarar jam'iyyar leba peter obi wanda ya fito daga yankin kudu maso gabashin najeriya idan kuwa jaridar prero ta saba da rahoton kusan mutuwar paparoma benedict ne wanda ya yi murabur shekaru kusan takwas da gabata bangare da rashin lafiya mai shekaru 95 ya rasu ne a jajibirin sabon shekara paparoma wanda asalin sunansa shine joseph alois ranziga wanda aka haifa a birnin munich a kasar jamus shine gaji paparoma john paul na biyu wanda ya rasu a shekara ta da biyar ranar alhamis ne dai ake sa ran yi masa jana'iza a fadar vatican ji jaridar premium times ita kuwa jaridar daily post ta yi rahoto dai a kan shahararren dan kwallon kafar nan da aka fi sani da pele wanda shi ma rasu a karshen shekarar da ta gabata yana da shekaru 82 a yau litinin ne dai ake sa yin jaridar shahararren dan kwallon kafar na kasar brazil pele wanda ya ci kofin duniya har su uku ga sa ta brazil sai kuma jaridar saharar posar tsaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai rundunar sojin najeriya ta yi wa hafsoshin soji ashirin ritaya wanda aka yi ritayar da ya san hada da masu mukamin manjo janar da brigadier janar da kanar kanar laftanar kanar da captain captain jaridar sahara reporters ta bayyana cewa wasu daga cikin wanda aka yi ritayar sun hada da wayanda suka kasa samun nasara a jarabawan neman mukami a sau uku jaridar sahara reporters ta bayyana cewa takardun sallamar sojojin daga aiki na dauke da sa hannun babban sakataren sojojin najeriya manjo janar j abdulsalam karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya da masu sauraro da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Hukumomin ƙasar Libya sun ce sun gano gawarwaki takwas da aka binne a wani katon kabari da ke a tsakiyar birnin Sirte da ke gabar tekun ƙasar wanda tsohuwar tungar ƙungiyar IS a ƙasar da ke fama da rikici a arewacin Afirka. Hukumar kula da ɓacewar mutane ta ƙasar ta faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa an gano gawarwakin a yankinsa ba kafin a kai gawarwakin zuwa asibitin Ibn Sina da ke Sirte. Akalla mutane ashirin ne suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las wani gari da ke gabashin Somaliland wanda ke rikici tsakanin somaliland da a puntland daya daga cikin yankunan somaliya mai cin gashin kansa an kashe masu gadi goma da fursunoni hudu jiya lahadi yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke chuadad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. ofishin mai gabatar da kara na jihar cuwawa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce da misalin karfe bakwai na safe wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi baya ga waɗanda suka mutu mutane sha uku sun samu raunuka yayin da fursunoni akalla 24 suka tsere. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirin la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya hada ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba yakubu makeri ne daga nan washington dc nake muku fatan alheri salamu alaikum